a yayin da ake shirin shiga sabuwar shekarar 2015 da za a yi zaɓuɓɓuka a Najeriya. Wasu ƙungiyoyi sun fara kira ga 'yan siyasa su yi ƙoƙarin ganin sun iya bakinsu domin gujewa tada hankalin da zai iya jawo sanadin salwantar rayuka da dama. Malam Aminu Sule ɗaya ne daga cikin 'ya'yan wata ƙungiya da ke hankoran ganin an samar da shugabanci mai adalci da ake kira Network for Justice a Turance ya kuma ce ya zama wajibi a kokarin ganin ba a maimaita irin rikicin da aka samu a zaɓuɓɓukan shekarar 2011 ba. Idan jama'a sun lura tun daga lokacin da aka yi zaɓe na 2011 kasan nan mata zauna lafiya musamman wannan yanki namu na arewacin najeriya fitintunu da tashin hankali iri-iri ka tasowa kuma yana shafa mutanen mu kwarai da gaske wanda ya kawo matsalan tsaro ya taɓarɓare har ya kai ga matsalan eh, tattalin arzikin ƙasa to ni abin da nake tunani eh, wannan murgima da aka samo sun sa ya samo asali ne a lokacin da 'yan siyasa suka yi abin da suka ga dama suka sa son rai a cikin manufofinsu na siyasa wanda ya ja mana maganan kashe-kashen nan da ake fama da shi to dole ne yanzu mu lura cewa kuma wani zaɓe ya sake cin karowa ga dukkan alamu ga shi an fara kada kuge da kuma maganganu na tada hankali wanda zai iya samu a cikin wannan abu shi ne ke son kira ga 'yan siyasa da cewa su yi hattara wurin samu a cikin wannan hali musamman gwamnati take mulki yanzu dan za ka ji ana yawan faɗi a ko ina inda suka zauna cewa za su rubuta zaɓe ko da za a mutu ne to wannan tashin hankali ne babba ko da za a mutu ne ba magana ne ba duk wanda ya ci zaɓe a bai shi dama a bashi matsayin shi kada a murɗe ma mutane zaɓe a bari duk wanda ya ci a bashi kada 'yan sanda su yi amfani da wannan dama su shiga cikin al'amarin zaɓe kada sojoji su shiga cikin al'amarin zaɓe domin wancan sojoji da suka shiga aka kashe su har yau gwamnatin ma dai wata ba su diya ba Dr. Sadiq Umar Gombe darakta ne a majalisar samar da daidaito tsakanin jam'iyyu a Najeriya. kuma ya ce babban abin da zai tabbatar da ba a tada hankali a zaɓukan shekarar 2015 ba kawai shine a tabbatar da an yi adalci. shi dama abin da zai tabbatar da cin da kyakkyawan zaman lafiya da wannan ko kuma zaɓe sayayye shine a yi zaɓen da al'umma za su yadda da shi yadda da al'umma ko da al'umma koyaushe suka yi zaɓe sun san me suka zaɓa in suka yi wani abu daban aka fitar musu wani abu daban ba inda za ka samu kwanciyar hankali wanda abun da al'umma suka zaɓa in karen garin su suka ce shi suke so suka zaɓa a bar shi tasiri a kansu don shi suka yadda da shi. to sai dai duk da irin gargaɗin da ake yi game da irin kalaman da ke fitowa daga ɓangarori daban-daban na 'yan ƙasar nan game da zaɓen shekarar 2015 wata kungiyar matasan arewacin najeriya ta ce idan dai 'yan kudancin najeriya ba za su iya bakin su ba to babu ko shakka su ma suna daidai da su domin ko idan sun ce musu kula za su ce cas Comrade Aminu Adam shine babban jami'i na ita wannan kungiya ta matasa da aka sani da ACAC da ke nan garin Kaduna. kuma shi wannan furici a lokacin da yake raddi ga asari da kubu. Ya kiyaye mu ya kiyaye yankin Muna daidai da shi duk abin da yake yi mu ma za mu iya yin abin da ya fi wannan abin da yake. Babu wanda ya fi ƙarfin ah, gwamnati. Shi yasa ma muke ganin abubuwan nasa da akwai ɗaurin bakin gwamnati a ciki saboda irin wa'annan kalamai da yake yi cin amanan ƙasa ne ma amma an ƙya hukunta sa.